Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Yadda ake yin kwanciyar ba ni ta baya domin jin daɗin ma'aurata. Idan ba ku manta ba, a shirye-shiryenmu da ya gabata, mun kawo muku salon kwanciyar mimike. da kwanciyar da ciki to yau ma mun zo muku da wannan kwanciya da ake kira ba ni ta baya shi yanayin wannan kwanciya mace ke kwanciya a rigingine sai mijinta ya kwanta a bayanta shi ma a rigingine ta wannan yanayin ne zai shige ta ta baya a sannu a hankali ba tare da wani wahala ko kuma jin zafi ko gajiya ba shi yanayin wannan kwanciyar yana ƙara ɗanɗanon jima'i a lokacin da ake yin saduwar ta wannan yanayin ne zai shige ta ta baya a sannu a hankali wannan yanayin bai da gajiyarwa kuma mata su ma samun sauri da saurin biyan bukata sosai saboda yanayin yana baiwa azzakari damar shiga cikin farji sosai ba tare da wani wahala ko ciwo ba shi yasa muke faɗakar da ma'aurata domin su gwada waɗannan salon kwanciya da muke kawo muku a koda yaushe domin yana ƙara sa danƙon soyayya tsakanin ma'auratan da kuma ƙara samun jin daɗi baki ɗaya da fatan mata za a kiyaye da waɗannan abubuwa da muke kawo muku.